shigowa zauren VOA. A yau, Yusuf Abdullahi, wanda ya shirya wannan zaman zauren daga ƙasar Nijar, zai ci gaba ne da neman shawarwarin mahalarta zauren kan yadda za a shawo kan matsalolin tsadar rayuwa. Ku biyo mu. Eh, kamar da yanzu na so yi magana a cikin da ya yi kaga kama fannin makamashi na wutar lantarki ta hanyar amfani da kuma hasken rana yana cikin wani abu da gwamnati a yanzu ta maida makari domin ganin an karfafa ƙananan masana'antu waɗanda ko da gandar ne gari ka noma da za ka yi aiki da injin burtsatse da zai samar da ruwa kaga kenan idan akwai wanda abin da ake kira eh, wutar lantarki ta hanyar hasken rana za ka iya amfani da shi a cikin gona ko kuma cikin eh, gandar gari Eh, da ba fari abinda na so in ce kafin ba ka wannan amsa tambaya na so gaskiya wannan tattaunawa ta mu da kasance kar mu sa siyasa da yawa cikin ta saboda magana tsadar rayuwa ba eh, magana ce da kusan kamar da nace shekara sama da goma take cikin kasar kuma saboda siyasar da muka sa yasa har yanzu mun kasa gane ina ne matsalar da ke kan na farko ya kamata a ce mun sa a kan mu a hankalin mu cewa wayar da kan juna da irin na sace a rina shi ya kamata a ce muna gaya wa juna a cikin wannan kafofi irin nawa yanzu wannan shirin da muka yi ɗan kasuwar da ya yi ya tsawala ma talakan da ke cikin anguwashi ta hanyar saki kasa sayar mai da tumatirin a bai ya shi dan wani kula ya yi zan cewa duk tsadar rayuwa umar a bai sassa dalilin da gwamnati ne kana nan zai canza halin shi shi ba ya yi ina da tsakanin ina da ya kamata mu yi mai juna a yanci. maganar da ta ci ta ci wa ya kamata mu da su rai mu da nan su wannan wannan magana nan babu inda na kare gwamnati duk da muna daya daga cikin wanda suke kama gwamnati ta ya amma yau mu ba da shawara mun ce gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai kamar yadda dauda ya ba da shawara a kan gwamnati ba da bishiya siminti sakon shi yana jaka biyar a kan uku ka da gidan da zai zama su ko kuma ka da chamber salon sannan ka ce duk sanje Allah sai ka kara amma ana ganin ai wannan bukata nan gwamnati nuna da kuna wai kuna yarda kuna zuwa kuna yarda muke da gwamnati ta yi amfani da shawarwari na aiki da doka ido bude mun yarda amma ka ɗauka cewa halayyar da mutane suke aikata wajen muskuna wa juna a duka kuma a ɗora wa halayyar da mutane ba gaskiya ba ne duk irin wannan batutuwan da muke yi su suke kawo hanyar su ɗan kasuwan namu da suke da munyar ya kan talaka su kasa canza halin su Allah ya saka wa da ake wasu shekarun baya irin abubuwan da nake cewa su ne kamata mu yi sai mun magana tsakani da Allah nan muke ɗauki mota muka je zandar da je mara ta fara daga nan ya mai tsakani da Allah da zuciyar mu muna aiki a wani lokaci da kungiyar su da kungiyar mu ita abin da ta sani muka ɗau mota muka je muka ba da kanmu don mu ga wa ɗan kasuwa ku to sai a talakawa cikin shago shago muke muna gaya sa zan zo zauna kullum na cewa gwamnati da ke da laifi don ka ƙara sa kuɗi a ƙasa kan shiga wanda kuma kai ka sani so da yawa kai da jarida ne gwamnati so da yawa in albarkacin wannan lokaci ya zo ko azumi ko kuma ko kuma wani hali na ƙarancin dabara da ko kuma ƙarancin abinci da ake shi gwamnati ta kan ɗauke lanko game da abincin da ke shigowa cikin nasa da halayyar tana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce mu ma'aikatan sunan na mu gyara ɗari ba wai dole bane idan ka kawo shayi da jika ɗari ka ce a cikin shekara guda dole sai ka zama miliyoniya ba ka bane raja ya kamata mu gyara ɗari sannan kuma ita gwamnati ta kawo wa doka ni wannan shine magana da na sai wace rawa ce za ku takawa ko kuma wa na akwai da ke takawa da wannan al'amarin ko a wa mu fara suna wace rawa ke takawa da

talakawan bisa kashi ɗari tamanin sun dogara da noma da ci bisa wannan fannin akwai matsaloli kasuwoyin da ake zuwa a so abinci a waje suna da matsala to a lissafance a nan gida wani irin tsari ne za a yi don kan dogara da kaso shi. misali kaga wani lokaci buhari da shekara ta zama yaudara ga najeriya ya ɗauki mataki na cewa ya yi rike bai kuna buƙatar shugaba akwai hili akwai ruwa gwamnati zai ɗauka matakan gani an taimaka da saboda irin wannan abubuwan muke da tanke kuma irin su ne da wata mai da ƙarfi fuskar wannan abubuwan amai da fisai kamar in karancin ruwa na damana game da halaye na yanayi da muke ciki ya kamata a sake misali ruwa lokacin da suke zakuwa a iri a nemo irin da ke zuwa daidai da lokacin wani ke na biyu ruwan na in suka samu wani matakai da ake ɗauka bayan da ne koma da noma na rani don saboda kalamcin abin da za a samu ya zama toto wani ɓangare a sashi yanzu misali na su yi magana ba cikin ke muhimmanci kamar zancen tumaki da yi za ka ga mata sun tafi kasuwa tumaki a cikin gari da su ma ba ya samu saboda ne, saboda wani tumaki ba sai mun shida da burkina tumaki ba sai mun shida da burkina a kan shi me ne sa ba ya cewa a ɗauki matakai tunda kamar misali ka san mutane wani bi dole ne sai an samu shagaba shagora mutane suna iya zama competitors akwai aiki da kirkoi game da rishin hali ko ko isasshen tunani ba su iya tsara kansu mai in ya zama to aka shige musu gaba aka tsara su aka nema musu taimako don misali kada akwai wannan initiative turazin akwai eh, bangar akwai bagiri inda a ce an aza su masu hanyar da aka ce an tsara su tabbata ba a cewa a ce kan matsala, ɗari musu ɗari me zai zama to zai kawo ni sauki da cewa sun kungiyar biranen da za yanzu game da rawa na sun eh, yusu kamar ina son fahimta mun fito daga nesa da Nesa take ‘yan ƙasar Nijar lalle mutane suna kwarai me ni na yi imani ke kamar ‘yan Nijar da suka yi wajen da suka samu horo na kokowa ko ta fannin siyasa ko ta fannin tsadar rayuwa ko na in ma akwai su mutane da ke waɗanda ke da sani sosai su labu ɗan kalilan da ba su iya suka kawo ba kenan dole ne kamar shi wayar da kai ta ga mutane da kwana nauyi ne wanda ya zo ka bisa wuyan mu duka gaba da paske akwai karamcin ilimi ga mutane dole ne mutane sai an tsara su kwana ana kwatanta musu ga abin da ke alheri gare ku ga abin da ke isheri gare ku ke jama'a ganin cewa lokacin da ake ba wannan shirin ana karatu ba za mu yi da karshe game da shawarwari dole da cikin tare da hankali da irin bayanan da ake a cikin wannan zuwa alai sa mishi mai za mu fara ne shawarar ka za ta iya kasancewa ko kila mafita game da wannan al'amari na sa da rayuwa a tsawon minti daya minti daya shawarar da ya kamata ya kamata na ɗaya da tunda ita ƙasa tana da dokoki kuma duk abin da aka ce akwai dokoki kinan adiba a ga kowane matsayi doka ne ta ci. na ɗaya da kwad na biyu shi da abubuwan da kun da kun so idan ka ɗauko kamar makamashin man feta man feta shi a lokacin nan tsohon shugaban ministan kin caye za a rage man feta a dubu biyu da goma sha shida shi ya furce bakin shi amma aka waye gari har yau an rage maganar da muke cewa idan masu iko kai ka zo kace za ka yi abu kaza kuma shi wannan abin yana tallafawa jijiyar tayyuka tallahin da tsadar da sarki idan an rage yanzu a yau na imanin in a ce yanzu a yau feta ya rage kenan kuɗin transport zai rage kuɗin duk abin da ka sani zai rage kenan ana ɗaya daga cikin shika-shikan na zamanto kenan a diba a hango abin da zai taimaka wa ƙasa gaba ɗaya. Me ya shawara ke abubuwan da aka Ni babbar shawara ta game da abin da aka tattauna shi ne cewa da mu da kanmu 'yan ƙasa mu ƙoƙari mu tsara kanmu. Na ɗaya kuma game da wannan rashin aiki a ce babu aiki babu kaza babu kaza mu gida da mu ɗaya mu cewa da komai sai gwamnati ta musu. Wani ba ta iya ɗaukar ɗayan mu aiki bai yiwa ne ba ta faɗi mu aiki bai yiwa ne in dai mun so mu yi mu kanmu adalci. ko kuma eh game da wannan tsadar rayuwa habila ya gaya muku muka shekara biyu sai mun yi nijar kuma mun ci nasara me yan kasuwa suka bata abu na a rage da tsada abinci wannan mun ci nasara na kan da nijar kuma an samu rangwame cikin watan azumi mun shekara biyu muna yi ta ku yan kasuwa societe civil zan ƙara sunansu basu yan kasuwa su tafi ga yan societe civil suka ce muna son da wata sabuwar kasuwa a lokacin ku ba kasuwa ba ce muka yi saraka ce ake magana kawa, wannan fa tula Niger yan shayi ga tana wurin ni na kama musu Allah ya kama musu da tsaye aka kira su aka lullaɓe su aka rike gudun muro daga yana ya faɗa muku da baki Allah ka sa amurka ba sai mun nemi gwamnati mu da kan talaka muna iya tsara kanmu mu abin da kuma kowa zai ci riba shi. Alayyar, me ya bayanin da ya kashe a cikin wannan shirin? Eh, bayani na korin ga abin da kullum ke wuri ya zama to gwamnati kanta ya zama to tana bara bara bara bara ba ta mutu bara bara kun gwamnati bai kai ta zama to ya zama to ta yi san kanta da kanta da manta da talaka in yi zama to yau gwamnatin yau da kake kowa sai su kansu sai yau kanta suka sai abin da suke nema kanta suke nema ma da iyansu da matansu ba ruwansu da talaka shi kuma yau talaka shi ne eh, girgin kasa kasa babu talaka ba kasa ba ce kai yi zamanto duk abin da za a yi yi zamanto ita gwamnati ta ware talaka ta mai da talaka to ka talaka kowa ba ne wasan kasa ba kenan su sun sani ciwon su da ciwon iyansu da su sun manta da talaka yau akwai abubuwa da yawa da yau ya kamata gwamnati ta wa ta gani wani zai ya kawo man ta gani shekara goma sha biyu muka yi muna shan mai essence eh ma mura mu ne na kasan mu ne ya arziki na kasan mu ne kullum ta ake mace ta ga arziki ta ga arziki amma talaka bai na kasa man fetur kai na kasa ko kasar ga babu yau kasar da suna da mai kuma suna shan mai da tsada kamar kasar Nijar yau eh ga shi kamfani Nijar mai rili Nijar ga shi akan ce gwamnati ta yi tarkin kawo ko ina a sai da a gaban a cikin sauki yau sa kishin gawa da iri Nijar karamin sa kalmar san kilo oliver sai za ki tsira shi jika goma sha biyar za ki tsira shi sankan kilo jika ashirin da biyar amma ka talaka adalci ba ma talaka adalci kina duk abubuwan da ke ciki duk wanda zai ce wai a wai gwamnati ba ta laifi cikin wanga ba ya yi san rai duk wahalar da 'yan kasa ke sha laifin gwamnati ne gwamnati ce rasu wata samu in yau gwamnati ta tashi ta yi kiriya abubuwa da yau a cikin kasa. Ta yi adalci ko. aje dole tangama me shawara ka game da wannan abin na tsare eh, da shawara da ke gare ne eh, idan a ɗauka mu muna kira ga gwamnati yadda kowane bangare ake girka cibiya kamar wanda ake ce a hoto ita da rikida su wani abu da can daban bangaren sadarwa bangaren wane ne eh, ya kamata ofishin ministan kasuwa a yi wannan kwamiti wanda zai kula da fadar rayuwa wanda zai kumsa 'yan shago da kuma sandika na transportar eh, ƙungiyoyin hula duka dai wanda abin ya shafa a yi wannan babban kwamiti na dindindin wanda zai sa ido 'yan kasuwa tabbas gwamnati tana masa rahusa saboda akwai lokacin da aka sanya hanya mutane su kawo kaya da rahusa daidai da taxin ga da tilam tilam take biya ba mai guwa ne mai wasu ba su biya suna nan biya ba su mene ne ake sa matsala kuma tsadar nan ne take cikin birni Don da yanzu in mutane suna iya yanka sa su gama kai a so mangaza tab da kaya a lokacin da aka ƙara kudin biredi mun ga mangaza a kinta take cikin tab da filawa amma dai rashin adalci shi ko addini ba mun a kira sallah bane ka za ka tafi masallaci abin da ake so mangaza cike da kaya sai a zo a ce gwamnati ta rage mu amma bai hana kai ka zo ka saida da tsada to kaga yan akwai wannan kwamiti da abin da aka ce ya karu sai a tsada wannan kwamiti ya fi ko mangaza kowa kowane mai mai mai mai mangaza mai kamfani da an san suna shi an san inda sai a zo a tsada wannan kwamiti a je a bincika a gani abin nan akwai shi ko babu shi in kuma a gaishe yana kai wata nawa to lokacin nan sai a yi ladari a gani to yanzu wancan mai zakuwa shi ne za ku kara ni kuma gwamnati ganin tausan talaka nake zan dauke tallafi in gani yadda za a yi talaka ya samu wani abu da shi. A jarabi mini ke da kasancewa eh, mutum ta komi ya shawarci game da wannan matsala ta tsadar rayuwa. To ni shawara ta dai wata zan badawa kan mu mance yau mu ne gobe ba mu ba. Halin da kake ciki rayuwa zuci kake kana rayuwa. Kai kana cikin daula tabbatar wata rana Allah zai fita ka cikin ta idan kuma kana cikin tsanani ka tabbatar wata rana Allah zai fita ka ta rana ya nufa tausaya wa junan ku so junan ku duk abin da kai kanka ne kan ma Allah ya ce to ni dai ina ba da shawara ga 'yan kasuwa da farko su gaya mana na gaskiya tsakankanin su suna da sadiqa suna da tsari wanda ga tsammani tsari da kakanin su suna kula da shan gudu su gaya ma Na gaskiya dangance da irin yadda suka tafiye da al'amuran su na hukukin biskuri yan aka ce abin kungiya aikin kungiya na ita ce ta tsara tafiyar mutanen ta bisa ka'idodi wanda suka shaida su tunda ina tuna maka babu hujja a ce cikin manya-manya 'yan kasuwa yadda wani ka saidawa wani bai ba. a sai sun gyara daga nan cikinsu don ganin eh, shahohi da garuruwa wanda suke da karancin abinci na ɗaukar matakai a kankance don saboda game da yanayin da ke da kwai a kai abinci wanda in kyauta za a ba musu a musu kyauta in sai da shi za a yi musa eh, a sai da musu musa wannan akwai shi kuma ta wannan fannin bana bana ganin akwai wani kokari da ake na ana ganin su Eh, ta shi gwamnatin eh, kama wasu hukumomi wani su kama mashi bisa wannan bane bai eh, kamar wurin da nan shawarar da muke baya kamar dai kullum na cewa ya kamata kamar a bikin matakai. To madalla jama'a duka-duka a nan za mu dakatar da wannan shirin na zauren VOA wanda ofishin muryar amurka na birnin yamai ya shirya kan matsalar tsadar rayuwa a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin da suka haɗa da sulaimu barma da isa yaye da suleiman dauda ni yusuf abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka Madalla! Godiya gare ka Yusuf Abdullahi da sauran abokan aikinka a ƙasar Nijar. Ina fata mai sauraro ya ji daɗin shirin a kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.